Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokai duka. Sunana Adam A zango kamar yadda kuka sani. wannan shine backup page ina saboda na ga wasu suna tantama saboda an buɗe sa Adam A zango ɗin da yawa. So wannan dai shine nawa. So ku daina tantama har yanzu wancan account ɗin nawa muna nan muna ta kokari in Allah ya bada sa'a zai dawo in ma bai dawo ba dai wannan shine sabon account ɗina don haka a daina tantama ah, ah, Allah ya sa mu sha ruwa lafiya wanda yake da abinci yau da wanda bai da shi duka Allah ya ba mu sa'a kuma ya ba mu ikon samun damar mu samu abin da za mu saka yau baki daya a gode salamu alaikum jama'a sunana ali nuhu jarumi na fina-finai na san cewa kuma kuna da ra'ayin zama jarumai mai yiwa to ga dama ta samu basement set reality tv show wadda za a fara kwanan nan abin da za ka yi shine ka zama ɗaya daga cikin mutanen da aka tantance suka shiga wannan gidan wanda su kara a tsakaninsu wannan tantancewar za a yi na abuja gobe 20 ga watan april 2021 misalin karfe 10 a grand cubana hotel na kasance ɗaya daga cikin mutanen da su tantance waɗanda su shiga wannan gidan zan kasance a gurin idan ka yarda da kanka ko kin yarda da kanki ku kasance a wannan gurin sai kun zo